yanzu da muke magana la'asariya ce ta ranar litinin wadda ta daidai da sha biyu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da ashirin da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da goma a wannan lokacin za mu yi amfani da shi ne domin mu dan samu faɗakarwa dangane da wasu abubuwa da suka shafi ilimin hadisi da ɗaliban wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiya jama'a masu kallon mu da sauraron mu mu sani da cewa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce ta ruwaito alqur'ani shi da kanshi da haka muhimmancin sunna dangane da a tace ta kuma a tantance ta da kuma gano ma'anarta bai gaza game da muhimmancin gano ma'ana da kuma tacewa da tantancewa dangane da alqur'ani ba amma saboda kasantuwar halin da alkur'ani ya samu kan shi a lokacin ainihin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu na cewa kafirai suna harin su ga cewa sun kashe masanan shi mahaddatan shi sai sahabbai suka ba da muhimmanci wajen tsayawa domin a rubuta alkur'ani bayan an tace an tantance abin da yake shine alkur'ani daga abin da yake ba alkur'ani bane daga abin da yake alkur'ani ne an shafe karatun shi da rubutun shi daga kuma abin da yake an bar karatun shi ko da an shafe ainihin wato ma'anar shi ko kuma hukuncin shi wannan ainihin aiki da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka yi wani jan aiki ne kuma namijin aiki wanda yake a tarihi na rayuwar dan adam ba a taɓa samun irin shi ba wajen tacewa da kuma tantance ilimi da kuma tabbatar da abu kamar yadda yake musamman abin da Allah ya saukar da shi daga saman bakwai wannan aikin nasu shine aikin farko da aka yi wajen tace shari'a da kuma gyaranta da kuma ainihin rubuta ta a tattare don haka ta iya yiwa ka ce me yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba su yi wa hadisi haka ba malamai sun kawo dalilai masu ɗimbin yawa daga cikin dalilan da suka kawo akwai cewar dama dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su rubuta Alkur'ani. domin tsoron kada ainihin wato alkur'ani ya cuɗe tare da hadisi ana hadda alkur'ani ana haddar hadisi to sai abin ya zo ya cuɗe yayin da kuma za a zan ana rubuta alkur'anin kuma ana rubuta hadisi. don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya hana su bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci nunarsu da ƙwarewarsu dangane da abin da ya shafi alkur'ani da kuma iya tantance tsakanin alkur'ani da hadisi sai annabi sallallahu alaihi wa ya yi musu ainihin wato izini dangane da rubuta hadisai aka samu sahabi kama abu huraira ya zo kawo kukan cewa baya iya haddacewa shi kuma bai iya rubutu ba ga kuma abokin shi amr ibn as yana ainihin rubutawa annabi sallallahu alaihi wa ya yi wa abu huraira addu'a akan ya rinka yin hadda wannan dalili ne akan cewa shi annabi ya samu bayanin cewa ga wani sahabi mai suna abdullah dan amr yana rubutawa annabi bai yi tsawa akan haka ba sannan akwai wani dattijo mai suna ainihin abu sha ya kawo kukan cewa annabi ya sa a rubuta mishi wato ya rubuta mishi wata hudu ba annabi ya yi wani jawabi ne sai wannan dattijo ya ji da daɗi sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta mishi wannan ainihin jawabi wannan hutuba waɗannan hadisai annabi ya ce ku rubuta mishi da wannan ne malamai suka tabbatar da cewa yo ashe hanin can da annabi ya yi shi ne saboda dalili dalilin ku shine tsoron wancan rudani da dalilin ya gushe shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu izini a ƙarƙashin wannan idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau to za ku gane ashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun auna abubuwa ne guda biyu masu muhimmanci sai suka gabatar da al-ahammu mafi muhimmanci shine alqur'ani musamman da ya zama kafirai makiya a lokacin hari suke yi su aika da gayyata cewa musulmi su zo su taho da manya-manyan malamai mahaddata alkur'ani ga su sun musulunta suna so a zo a karantar da su alkur'ani idan ainihin waɗannan malamai suka zo sai su tare su su kashe su wurin wannan makirci ya sa sahabbai suka yi marmaza suka faɗaka suka yi wannan aiki jan aiki a cikin ƙwazo wajen tattara ainihin alkur'ani da kuma tace shi Allah ya tsare alkur'ani da ainihin tsarewar dama da ya alkawari zai mishi a inda yake cewa inna na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da azzikir shine alqur'ani kuma mu ne zamu ainihin tsare shi idan jama'ar musulmi kun fahimci waɗannan bayanan to za ku gane ashe kasantuwar tattara sunna da aka samu a halin baya-baya in an gwada da tattara alkur'ani to ba ya faru ne don sakacin sahabbai ba don haka waɗanda suka biyo bayansu su ne ainihin tabi'ai a zamanin su al'imamu Muhammad ibn Shihab az-Zuhri suka fara ganin muhimmancin ƙoƙarin tara sunna to wannan tarawa suka ina so ku gane tarawa ce babu tsarawa ya kamata ku fahimci hausatawa ma'ana tarawa shine collection a tattaro dukkan abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a babin zakka ne akan aikin hajji ne akan aure ne akan menene har ya kai a wannan lokaci ma duk abin da fatawar da abubakar da umar da usman da duk wani malami cikin sahabbai yanzu kokarin da ake a tara to suka yi wannan aiki su ne su ainihin muhammad ibn shihab az-zuhri kamar yadda al-imam suyuti yake cewa amirun lahu umar wato umaru dan abdulaziz shine ya umarce shi shine ya dauki nauyin yin wannan aiki Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda bayan wannan aiki sai kuma waɗanda suka biyo bayansu sai suka fara tunanin tsarawa yanzu tunda an tara to sai su ce to hadisan da suka shafi tauhidi a tara su wuri guda hadisan da suka shafi aure a tara suri guda na sallah a tara suri guda hadisan jihadi ciniki kasuwanci su ma a tara suri guda wannan shine ya kai mu zuwa ga aikin tsarawa a inda aka samu al'imamu ma'amar ya yi wannan aiki aka samu ainihin almajirin shi al'imamu abdulrazzaq ya wannan aiki a cikin al aka samu al'imamu malik ya wannan aiki a cikin muwatta aikin tsarawa da tasnifi alal abwab imma alal abwab al fiqhiyya am alal abwab al jumaliyya ma'ana ko a jumillance ko kuma a bisa tsari na fikihu ko kuma rubuta littattafai mustaqillai a ce za a rubuta ainihin hadisan said na abubakar ne siddiq hadisan da fatimatu zahra ta ruwaito da ire-iren wannan aiki samar da waɗannan littattafai shi ya kai ga dole ne kuma a samu wani ilimi wanda zai jagorancin iya gane ma'anar waɗannan littattafan ya kamata ku gane domin malaman hadisi su kaɗai ne wasu irin malamai waɗanda dukkan wani littafi da ka ji sun rubuta shi to yana gudanuwa ne a bisa wani tsari wanda wannan tsari in ba kana cikin harkar tasu ba ba za ka gane me suke nufi ba misali yanzu malaman hadisi sai su rubuta littafi sai su ce mai as a sunan din nan ai kowane irin littafi zai iya amsa sunan sunan kenan tunda an tattara sunnoni a ciki sai su rubuta littafi sai su sa mishi aljami'a kaga aljami'a ai duk wata matattara ta ilimi za a iya kiranta aljami ko kuma a ce almusannaf kaga ka dubi almusannaf me ake nufi littafi da aka rubuta kawai amma malaman hadisi sai zama in sun ce as-sunan ga abin da suke nufi in sun ce aljami'a ga abin da suke nufi idan sun ce almusannaf ga abin da suke nufi a ƙarƙashin wannan dole kenan yanzu idan ana son a yi wa waɗannan littattafai kyakkyawar fahimta da kuma manufarsu tun daga sunayensu da tsarin hadisansu da ingancin hadisan da ma'anar hadisan da hanyoyin da ake bi a gano tarihin waɗanda suka ruwaito hadisan da kuma hanyoyin da ake bi a gano fassarar wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisan da kuma hanyoyin da ake bi a gano yaya za a samar da kyakkyawar mafita ta ma'ana dangane da hadisai guda biyu ko sama da biyu waɗanda suka zo a zahiri sai a ji suna karo hadisi ya zo ya ce in ka taɓa azzakarinka alwala ta kare wani ya zo ya ce in ka taɓa azzakarinka alwala ba ta kare ba yanzu waɗannan hadisan a zahiri da ni da kai sai mu ji kamar suna karo to amma tun da sun inganta sai malaman hadisi su ce ba karo suke ba kowanne yana da tashi ma'anar sai malamai suke maka ga hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba ba kuma wani hadisi ya zo ya ce mafi alherin masu shaida shine wanda ya bayar da shaida ba a tambaye shi ba kaga wannan abu a zahiri akwai karo ka zo ka bada shaida ba a tambaye ka ba sai a ce ka zo masharranci masharrancin ma ka fi kowa ka zo ka bada shaida ba a tambaye ka ba sai a ce ka zo mutumin kirki mutumin kirkin ma da ya fi kowa kuma duk daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ana buƙatar a samar da wani tsari da zai bada damar da za a rinka fahimtar irin waɗannan rigingimu a ƙarƙashin wannan jama'a sai malamai suka zauna ina yi mana tarihin ne yanzu wannan kasar za mu ɗauke shi a matsayin muƙaddima ce ta ilimin hadisi zan ci gaba da yi muku waɗannan laccoci insha Allah ta'ala waɗanda za su kai mu ga kasusuwa masu ɗimbin yawa ba za mu san iyakarsu ba amma dai muna so a ɗauki wannan na farko a matsayin muƙaddima a matsayin kuma ainihin wato kasar na ɗaya daga cikin jeren giya karatuttuka ko kuma laccoci da za mu sawa ilimin hadisi don haka a yanzu tarihin muke in Allah ya so wato malaman sai suka zauna suka ga tun daga zamanin ƙudama'u daga zamanin salaf har zuwa zamanin mutaakhirina shine tun daga kafin shekara ta ɗari uku ina son ku gane daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi zuwa shekara ta ɗari uku ita ce al’imamun zahabi ya ce duk malaman da suka rayu suka rasu kafin wannan lokaci su ake kira kudama wato su ake kira malaman da to waɗanda suka rayu daga shekara ta ɗari uku da wani abu zuwa har kuma duniya ta tashi su ake kira akhiruna to wannan is an academic categorization wato rarrabawa ce a bisa tsari na ilimi amma haka dawo babin aqida da manhaji to anan ba a cewa qudama ba a cewa mutaakhiruna sai a ce salafu sai a ce khalaf don gaji an ce salaf to ana nufin malaman farko annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina sai a ce waɗannan su ne salaf to dukkan wani wanda ya zo daga baya ya bi irin tafarkinsu ya bi irin tsarinsu a aƙida da gudanar da da'awa shi kuma sai a kira shi salafi to ina son ku bambance idan kuka ji an ce kudama'u kudama'u kudama wato magabata daɗaɗɗun malaman da kuma kuka zo an ce an ce muta'akhiruna to nan ana magana ne tsari ne na ilimi misali yanzu kamar sadda muka karatu da can mu an karantar da mu ne da oxford yanzu ko galibi ba a karantar da yara oxford yanzu macmillan ake karantar da su ma'ana kun ga sabon tsari ne na ilimi eh sabon tsari ne na ilimi to su ma'u <clears throat> su ne malaman da suka zauna da annabi sallallahu alaihi sallama irin su abubakar ne siddiq irin su sayyidina ali da makamantan ire-iren waɗannan wato waɗanda suka tsaya suka gabatar da wata hidima ta ilimi don haka waɗanda ba malamai ba daga cikin sahabbai ba a kiransu kudama Ana ya kamata ku gani, sai wanda yake malami kuma ya yi hidima a cikin harka ta ilimi imma da karantarwa ko kawo wata ka'ida ko yada ilimi ko wani aiki kamar wa kamar sa'ad ibnu abi waqqas wanda ya je bayan garin madina ya share fili a inda kufan jami'ar islamiyya take a yanzu ya je gina gida ya je gina makaranta a wurin yana ɗibo ɗaya musamman waɗanda ba larabawa ba yana zama yana karantar da su ai tarihin jami'ar islamiyya daga nan ya samo asali asalin inda jami'ar islamiyya take yanzu inda wadul aqiq yake yanzu duk inda ka zo zaka shiga jami'ar islamiyya sai ka haura wadul aqiq ko kuma sai ma ka haura gadar to asali nan kasru kasru sa'ad ne ma'ana ana cewa fadar sa'ad wato ya je yayi babban gida ne da makaranta yana karantarwa to yanzu misali sa'ad ibn abi waqas wannan abin da ya gona ce yayi harka ilimi ce ko to yanzu academically a bisa tsari na ilimi to yanzu sa'ad ibn abi waqas yana daga cikin ƙudama, ina fata an gane to amma yanzu Khalid ibn walid yana da wahala ba wai hidima ma ilimi ba yana da wahala ma a cikin ruwaya hadisi ka ji shi in ba ka matsa wurin manya-manyan malaman hadisi ba saboda shi ya ƙare rayuwar shi a ina ne shi kuma a wajen yaƙi da jihadi to kun ga idan kun fahimce ni da kyau to da malamai suka tashi suka dubi tsarin ilimi sai suka ce to abin da suke nufi da ƙudama su ne waɗanda suke malamai daga zamanin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina tabu'u atba'i tabi'ina har zuwa shekara ta ɗari uku waɗannan dukkan su iri ɗaya wato syllabus ɗaya suke bi manhaja ɗaya suka bi ta ilimi ita ce me ka zo ka zauna gaban malami malami ya karanta maka karatu ka haddace ya dawo ya tambaye ka ya bincike ka tsari ɗaya suke bi na ilimi syllabus su ɗaya ko kun fahimta to daga shekara ɗari uku da ta wuce sai aka fara canja syllabus shine kun ga misalin da ne ana karantar da oxford sai aka koma ana karantar da macmillan kun ga eh, manhaja ta fara canzawa eh, misali nan da da ana karantar da mu larabci ne a nan ƙasar duk wanda ya karatu larabci a da a ƙasar nan da arabiya mai allo ake karantarwa wanda aka rubuta a institute of education na nan jami'ar ahmadu bello da ke zaria daga baya sai aka da aka sa al'arabiyatul hadisa ana nan eh, aljadida sai aka zo aka sa al'arabiyatul hadisa kuma waɗannan kun ga sabon tsari ne na ilimi to sai ilimi ya fara ɗaukan salo da aka fara samun malamai irin waɗanda suka fara kawo su tsare-tsare waɗanda su tsare-tsaren ba bidi'a ba ne domin tsarin ilimi idan babanka ya bi hanya ka ya haddatar da kai alkur'ani kai kuma sadda ka haifi ɗanka in kaga akwai wata hanya da tafi dacewa in ka ɗauko ta ba za a ce kayi bidi'a ba nan ba da suna ba su da mashiga a nan ko kun fahimta jama'a misali babanka ya tafi aikin hajji a ƙasa kai kuma ka samu kuɗi ka tafi aikin hajji a jirgin sama yanzu bid'a ba ta da mashiga a nan amma menene wannan wato salo ne ya canza don samar da sauki ko to da malamai suka taso irin su al al hakim da irin su al al-baihaqi da irin su ibn hazmin sai suka rinka kawo canje-canje a wajen al'amuran da ya shafi rubutun hadisi karatun hadisi sharhohin hadisi da wasu yanayin rubuta littattafai to sai aka ce to ku tsaya kun ga salon malaman da na ilimi yanzu an fara canza shi da kawo wasu sababbin salo domin kawo armashi da ƙarin fahimta a cikin abin to sai aka marmaza aka raba aka ce to waɗannan su ake kira kudama to don haka aka ce kudama'u to waɗanda suka tashi kuma suka yi revolution a cikin harkar kudama'u ɗin, su kuma da suka karantu a wurin malaman su suka tashi su kuma sai suka mai da abin tsarin makarantu su ɗin a tsarin su su ne irin su imam malik su ne irin su Imam ahmad su ne irin su Laif ibn Sa'adin to waɗannan da zaran an ce ƙudama'u a yanzu to an fi tunanin irin su irin su Imam Bukhari irin su al Tirmidhi to da tafiya ta tafiya aka fara samun irin su al-Imam sai suka zo sai suka fara kawo wasu al'amura waɗanda ƙarin inganci ne da armashi wajen riwaya da fahimtar hadisi to su kuma sai aka sa musu al-mutaakhiruna dan haka al-mutaakhiruna a cikin ilimi ba suka bace sabanin al-khalaf a cikin aƙida da manhaji a cikin aƙida in aka ce maka salaf an yabe ka in aka ce maka khalaf ba an soke ka amma a cikin ilimin aka ce maka ƙudama kai kuma aka ce maka muta'akhir ba suka ba ce anan ya kamata ku gani tsarin ilimi ne so kawo to ana nan a cikin wannan tsari ana cikin tafiya a haka tafiya ce tafiya har sai su malaman suka ga to lallai a fara samar da waɗansu littattafai waɗanda za su taimaka wajen fahimtar waɗannan kibɗa-kibɗan littattafai da imamu malik abdulrazak ma'amar ahmad ibn hanbali eh, wa yake da suna abubakar ibn abi shaiba usman ibn abi shaiba su al-imam al-bukhari su abdullahi su abu dauda su nasa'i su tirmidhi suka rubuta domin su a lokacinsu a zamaninsu waɗannan littattafan suna karanta su suna da ƙa'idojin wato suna da ilmomin nasu dafa duka ne tare da karatuttukan so da haka ba su da matsala to amma zamani zai zo wanda kuma waɗannan irin littattafan an karanta su za a rinka ganin wasu abubuwa waɗanda ba a gane ba to nan da nan sai suka tashi sai suka fara rubutu daga cikin malaman da suka fara rubuce-rubuce akwai al-imam ar-rama hurmusi al-qadi ne abu muhammad abdurrahman ibnu khallad ibnu hassan arrama hurmusi ya rubuta littafin shi daga cikin littattafan da aka rubuta na farko a ilimin hadisi ya sanyawa al-muhaddis al-fasil rawi wal wa'i wannan littafi a doktor muhammad ajaj al-khatib ya zauna ya ta hakikin shi a cikin mujalladi guda a tsarin da suke bi wajen rubuta littattafan ilimin hadisi su kuma waɗannan kudama ɗin daga cikin malaman musalawar hadis ga tsarin idan misali suka ce ba a karɓan hadisi a wurin mutumin da yake makaryaci ne eh sai su ce saboda hadisi kaza hadisi kaza sai su kawo hadisin da isnadin shi don haka abinda nake muku ishara a nan ku fahimta kenan shine ne wato littattafan suna ɗauke da ƙa'idojin ilimin hadisi ko amma ƙa'idojin 'yan kaɗan ne hujjojin sun fi yawa saboda zai ce maka dukkan mutumin da kake shakkar hadisin shi kada ka karɓa sai ka tabbatar yanzu wannan ƙa'ida ce is a rule ƙa'ida ce kun kiyaye dukkan wanda kake karɓan dukkan wanda kake shakkar shi kada ka karɓa hadisin shi sai ka tabbatar yanzu kun ji wannan ka'ida a sadara ɗaya ko to sai ce maka dalili akan haka haddasa haddasana fulanun na fulanun sai ya kawo maka hadisi cewa wata rana sahabi abu musa al-ash'ari ya zo gidan sayyidina umar ya yi sallama umar bai amsa ba ya sake sallama umar bai amsa ba ya sake sallama ta uku umar bai amsa ba shi kenan duk jama'a na zazzauna a kofar gidan umar shi ko sai ya juya sai ya tafiya shi ya tafi kenan sai ga umar ya fito umar ya ah, ba yanzu na ji muryar wane wane ba aka ce e ina yake aka ce ran kai daɗe ya yi sallama uku ba jawabi ya juya sai ce ku bi bayan shi ku zo da shi da aka bi bayan shi aka zo da shi shikenan Ke me yasa kai sallama sau uku sai ka juya ka tafi yace ran kai daɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya sallama guda uku babu wani jawabi to shikenan ya juya ya tafi shi sai ya ce to wallahi wannan maganar ban santa ba ban taba ta ba ko dai ka je ka kawo min wani wanda zai shaidar ka akan shi ma ya ji ta in ba haka ba zan maka duka in farfasa bayan ka wannan sahabi hankalin shi ya tayi sai ya tafi anguwarsa Abu Sa'id al-Khudri yace jama'a ga magana na faɗi Umar yayi mini musu yana shakka ko akwai wanda ya ji wannan magana sai wani dattijo cikin malaman anguwar sai yace duk jama'ar da ke zaune majalisin nan kowa taɓa jin wannan magana amma ga wani yaro karami ma abu sa'id al-khudri ta shi ka je kai da shi sai abu sa'idin sai tashi je she da shi da yazo aka faɗa umar hadisin sai umar ya ce Allah sarki kaga umar bai san wannan hadisin ba ashe shi hadisin ya tabbata ina can ina fama da kasa kayan trader da kayan shago annabi yana ta hadisi ban sani ba yanzu wannan hadisin shine hujja akan waccan ka'ida kwaya daya amma ku ji hadisin shafi nawa ne ko sadara nawa ne dan haka littattafan malaman hadisi na farko suna ɗauke da ƙa'idoji amma kowace ƙa'ida sai sun kawo mata hujjarta to da tafiya ta tafiya sai malamai da suka biyo bayansu sai suka fara ganin za ka ga irkeken littafi na ilimin hadisi amma sai ka ga duka duka ƙa'idojin da yake ɗauke da su ƙwaya biyar ne duk sauran shafuffukan littafin fa an cika shi da hujjojin waɗannan ƙa'idojin ne sai suka ce to tun da yanzu dukkan ɗaliban da ake karantarwa kowa ya gamsu da hujjojin irin waɗannan maganganun baya shakka a kansu to ai ya kamata a zo a jarrabe littattafan wato a tace littattafan ya zama littattafan ba sa ɗauke da waɗannan irin ainihin wato hujjoji don haka an ka ɗauki littafin rama hurmus al fasil bainar rawi walwa'i. wasu suna kuskuren faɗin su ne suna cewa almuhaddisul fadil a'a ah, al-muhaddis al-muhaddis al-fasil rawi wal wa'i shine sunan littafin ba fadil ba kuskure ne sai littafin ma'arifatu ulum hadis na al-imam hakim waɗannan littattafan zan buga misali da su ne kaɗai a matsayin irin littattafan da idan ka ɗauke su ka duba su sai ka ga cewa waɗannan littattafan suna ƙoƙarin kawo ƙa'ida ta ilimin hadisi tare da kuma biyo baya da hujja ta ita ƙa'ida da malamai suka ga cewa yanzu an gamsu daga irin waɗannan tsari sai suka ce to bari su fara aikin tace ilimin hadisi ta hanyar karantar da ƙa'idojin shi zalla an samu malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce amma littafin da ya fi bayyana akan haka shine littafin da a rubutun suna aka fi sanin shi da muqaddimatu ibn salah muqaddima ta ibn salah asalin shi wannan littafin ba littafi bane malamin ya nufi ya rubuta abin da ya faru shi lakcara ne a darul Hadis al-ashrafiya da ke dimashq sai ya rinka yo lecture notes wato yana yin hand out idan ya zo ya musu lecture yau akan hadisi sahihi sai ya raba musu idan ya raba musu sai su je sai su kwafe idan gobe ya zo musu akan hadisi ba'ifi idan jibi ya zo musu akan hadisi munkari da haka sai ainihin suka tattara sai ya zama gashi nan haka kamar booklet amma ba a tsara shi ba bai zama a tsara ba saboda ku dubi yadda yake wannan babi wannan babi wannan babi to wannan yasa malamai da suka zo a bayan shi sai suka ga cewa zai yi kyau a tsaya a tsara wannan littafin sai suka yi zama suka yi ta tsarin wannan littafi wannan ya zo ya tsara shi ya mai da shi an rubuce kamar yadda al'imamin nawawi a cikin littafin shi al-irshad littafin al-irshad da al'imamin nawawi ya yi ya yi ne ƙoƙarin ya tsara wancan littafin ya yi kyau sannan nawawi da ya gama rubuta littafin al-irshad sai ya ga cewa littafin al-irshad yana da fa'ida amma shi ma yayi yawa sai ya zo ya ce taqrib wato at-taqrib ala ko taqribun ila al-irshad wato bari ya dan rubuta maka littafin da zai kusantar da kai zuwa ga wancan shine suyudi ya dauka yi sharhin shi ya sa mishi tadribur rawi sharhu taqrib na an-nawawi haka nan ainihin as-sahawi shi ma yayi sharhin shi duk muna da waɗannan sharhohi in Allah ya so munasaba an ta kama za mu zo da su menene nake so in ce a yanzu malamai sun yi aiki domin yi wa hidima da muqaddima ta Ibn salah wadda ita muqaddima ta Ibn salah din an samu wani malamin hadisi a ƙasa ainihin wato a ya zauna ya yi taƙiƙin shi yana ganin sunan littafin ulumul hadith ko kuma ma'arifatu ulumul hadith wato kusan sunan su ɗaya da na al-imam al-hakim abin da nake so in ce a nan banda waɗannan malaman irin su imamun nawawi an samu wasu da suka yi ƙoƙarin mayar da littafin kuma waƙe kamar alfiya ta al Iraki. iraqi alfiya ta al'imamul Iraki waƙe ne amma ya yi ƙoƙarin waƙe muƙaddiman nan ce to haka malamai wasu su sharhi wasu su ci gyaran shi wasu aka ta dayin yin abubuwa kai. ana nan sai ƙarshe wato daga cikin ƙarshe-ƙarshen mutaakhiruna shine al ibn hajar al-asqalani sai wani cikin ɗalibai ko wasu cikin ɗalibai suka ce ala gafarta malam muna buƙatar ka rubuta mana littafi <clears throat> wanda wannan littafin zai gamsar da mu amma a takaice game da fannoni na ilimin hadisi <clears throat> ibn hajar allah maɗaukacin sarki gafarta mishi a muƙaddimar littafin shi haka yi ishara ga cewa an neme shi da ya rubuta littafin ne kuma fata da yake naya samu shiga cikin wannan hanya ta hidima ga sunna ta sa ya rubuta wannan littafi ya rubuta wannan littafi wanda ina fatan muhabarar nan tawa gaba daya za ta kare ne in Allah ya so ta bangaren mustalahil hadis akan wannan littafin to anan da Allah malam yi kokari ka kawo min kofin ainihin littafin nukhbatul fikr din a nan zan ja hankalinmu da cewa ku natsu da kyau in yi muku wani bayani wanda wannan bayani yana da matukar muhimmanci ga duk ɗalibi na sunna wannan maganar ita ce shi ilimin hadisi da ake cewa wasu su ce mishi mustalahul hadis wasu ce mishi ulumul hadis wasu ce mishi jarhuwar ta'adil ina son ku gane in aka ce za a tsaya a tantance abin da ya kamata shine akwai bambanci tsakanin mustalawul hadis da usulul hadis da jarhuwar wa sannan da ilmin tahqiq da za a yi magana wato asali shi ilimin mustalawul hadis ilimi ne da ke koyar da kai kalmomin da malaman hadisi suke amfani da su a ce maka hadisi sahihi shine kaza hadisi da'ifi shine kaza hadisi hasan shine kaza hadisi munkari shine kaza to in ka san wannan to ka san mustalawul hadis amma har yanzu baka kai ga ka fara aiki gane da gano wannan ya inganta ko wannan bai inganta ba wato kamar yaro ne sai mahaifin shi kai shi wurin teloli yana so a koya mishi dinki sai teloli su ce to kaga wannan sunan shi almakashi kuma amfanin shi shine da shi ake yanka yadi wannan kuma kaga sunan tareza ita kuma da ita ce ake farke duk wani ɗinki da ake so a farke in an gano an yi kuskure ko kuma ba a buƙatar shi wannan kaga ita ce allura akwai lamba sha shida akwai lamba sha takwas akwai lamba sha hudu tsohon keke kaza ake sa mai sabon keke iri kaza ake sawa wannan shi ne mai shi kuma ka da ake diga shi da inda ake diga shi wannan sunan shi paleti ko koshiya wannan sunan shi shetir wannan sunan shi tef da gwada mutane yanzu kaga ranar farko da rana ta biyu ko sati ɗaya duk in aka yi wa ɗalibi wannan karatun zai koma ya fara cewa baba na zama tela a'a wannan an gabatar da shi ne don kar mai gidan shi ya ce kai ɗauko mana ƙoshiya ya je ya ɗauko abin damun fura haka ne ko ba haka ba ƙoshiya a wurin teloli suna nufin paleti ba irin wadda masu damun fura suke damun fura ba ashe yanzu ilimin mustalawul hadith yana koyar da kai kalmomin da malaman hadisi ke amfani da su to ina son ku gane iyakar ma'anar ilimin mustalahul hadis kenan shi kuma jarh wa ta'dil shine ilimin da za a koya maka irin kalmomin da malamai suke amfani da su wajen su ce wane mutumin kirki ne ko mutumin banza ne sannan da irin littattafan da suke amfani da su wajen nemo tarihin duk wani mutum wanda sunan shi ya zo kai tsaye kama a ce muhammad dan abdullahi ko kuma sunan shi ya zo ta hanyar ainihin wato alkunya kama a ce baban abdullahi ko hanyar shi ya zo ta hanyar nisba kama a ce mishi al-ibrahimi ko sunan shi ya zo ta wata siga daban kama a ce ibnu ahmad duk irin waɗannan na daga cikin abubuwan da a jarhuwar tadil ake koya maka wanda daga ƙarshe sai a fara koya maka kuma wasu ƙa'idoji a ƙarƙashin in kayi mustala kayi wannan jar'uwar ta'dil ka san littattafan ka san kalmomin ka san ma'anarsu sai a fara nuna maka to kaga a ƙarƙashin haka ga yadda ake iya inganta isnadi ko a iya raunata isnadi daga haka kuma za a iya haɗa isnadi guda biyu ya iya zama asahu ko ya zama hasan ko ya zama sahihun ko kuma ya kasa zama komai ina fata an gane kenan yanzu idan kun fahimce ni da kyau na yi magana dangane da mustalah da me da jarhuwar ta'adil to waɗannan ilmomin guda biyu ku kiyaye jama'a akwai na ukunsu su shine ilmu usulit tahqiq yaya ake tahqiqin hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗi magana sai ka wani malamin hadisi ya zo ya ce wannan maganar ba duka annabi haka ya faɗe ta ba misali inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al malamin hadisi na zuwa sai ka ji ya ce magana annabi daga cikin nan ita ce daga inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu'i amma famanista ta a an yi ƙila gurratahu fal ba magana annabi bace sai dai ta haƙƙaƙa maka wannan ya iya tantance maka magana annabi daga wanda ba ta annabi ba wannan sai wanda ya zurfi a cikin harkar sannan sai kuma ka je wani lokacin ɗungurungun hadisi za a jawo naka ja hadisin sai ka je ya ce san wannan ba annabi ya faɗa ba a ce me sai ce dubi na wannan ba ta kama da magana annabi ba ya iya tantance da ya ji magana annabi ya ji ya amince ya ji magana da ba ta annabi ba sai amince abin nan saboda mai saboda ya goge a cikin ilimi to waɗannan irin ilmomi ne ke kai mutum ga samun wannan gogewar waɗannan ilmomin in aka tattara su ake kira ilmu tahqiq ko ilmu usuli tahqiq misali sai ka ji an ce la salata li jaril masjidi illa fil masjidi sai malaman hadisi ya zo ya ce wallahi ba haka ba ne sam annabi bai faɗi wannan ba saboda a cikin shi akwai matsala wadda take nuna wanda ya faɗi wannan magana ma bai iya larabci ba to ƙarya kake kwa ka ce annabi ya yi kuskure a larabci ko bai iya ba saboda haka ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce misali sai ka an ce man mata walam ya arif imama zamanihi mata mitatan jahiliya wanda bi ya mutu bai san wane ne limamin zamanin shi ba ya mutuwan maguzanci sai ka ji malamin hadisi ya ce na rantsu da Allah annabi bai faɗa haka ba to shine sai yayi yi taballu'i sai ya sha ilimin hadisi ya koshi yake iya tantance wannan to idan kun gane wannan maganar wannan shine ilimi na uku wanda in aka hada shi yana daga cikin ɓangarorin ilmomin da ake kira ilimin hadisi to sa'annan sai wani ilimi wanda yake gaskiya saboda Allah yana da kyakkyawar alaka da ilimin mustalahul hadis shine ilmu mustalahit tarih shi ko wannan ilimi ne wanda za a kawo wani tarihi wanda tarihi ana kawo shi ba da isnadi ba galibi amma sai ka bi ka iya gano hanyoyin da za ka bi ka tace ka tantance wannan tarihi ka tabbatar da al'umma cewa wannan tarihin ba annabi ne ba haka yake ba ko da tarihin ƙasar ku ne kamar tarihin baya jidda cewa baya jidda shine uban hausawa tun 1984 muka samu wani malamin mu na harshen hausa a ainihin jami'ar bayero yake cewa wannan ƙarya ne babu yadda za a ce baya jidda uban hausawa shi baya jidda din nan balarabe ne don abu yazid ne ba shi koma yana cewa baya jidda ai a baya zida daga bagada da ya zo to ya za a yi balarabe kuma ya haifi hausawa yaya aka yi tsawon tarihin yaushe nisa akan haka ya zo ya auri wata sarauniya daurama saboda ya kashe wani miciji a rijiyar kusugu da ke daura kaza kaza kaza kaza ya bi hanyoyi na irin wannan ilimin ya tantance tabbatar da cewa wannan tarihin muzayyaf wannan tarihin jabu ne ba daidai ba ne. to wannan ilimin idan ka haɗa shi gaba ɗaya, mustalahul hadith ka haɗo da jarh wa ta'dil ilmu usul at mustalahu tarih a jimillance wannan suna kiran shi da ulumul hadis ko usulul hadis to matakin farko ina so ku gane idan ka je malami zai koya maka ilimin sunna abu na farko da ake jama'a ba zuwa ake da littafin ilimin hadisi ba in kana son ka zama malamin hadisi za ka je ne shi malam shi zai zaunar da kai sai fara karantar da kai hadisai sai fara karantar da kai hadisai yana nan yana karantar da kai hadisan sai fara fahimtar kana da hazaka saboda yadda ya ga kana fahimtar hadisan sai fara fahimtar kana da basira saboda irin tambayoyin da kake mishi sai ga to yanzu akwai ilimin da ya kamata ya sa maka don ya fara sanar da kai waɗannan abubuwan shine misali ya sa maka littafin riyadu salihin ko bulogul maram ana nan sai ka rinka tambayar wai malam me yasa wani wurin sai in ji an ce rijaluhu siqatun wani wurin sai in ji an ce rijaluhu muwassaquna wai menene kalmar siƙa ɗin ma sannan malam menene ma'ana akhrajahu me ma'anar rawahu me bambancin su to sai malam ya ga cewa to yanzu kai ka dace a fara karantar da kai shi da ya ga ka dace shi ne zai ce ga littafi kaza shi ya dace a sa maka haka sai sanya maka bai ce bai yace fauqa menene fauqa 30 bi arba'in atat baiti talatin da hudu ce gaba daya idan ita ga zai sa maka sai sa maka idan wani littafin ya ga zai sa maka sai sa ya fara karantar da kai wannan littafin ya fara sanar da kai waɗannan kalmomi yanzu duk inda aka ce maka sahihin hadisi za ka gane cewa sahihin hadisi shine hadisi kaza shine hadisi kaza wanda za mu zo mu magana akai nan gaba insha Allah ta'ala da'ifin hadisi shine kaza munkarin hadisi shine kaza in aka ce muhaddis kaza ake nufi in aka ce alhafiz kaza ake nufi in ce kaza kaza ake nufi idan tafiya ta tafiya ya ga ka samu natsuwa da gamsuwa a wannan ilimi sai zo ya fara karantar da kai kuma aljarhu wa ta'dil in tafiya ta tafiya sai fara karantar da kai ilimin tahqiqi a tsakankanin jarhu wa ta'dil da tahqiqi ne za a fara koyar da kai yadda ake dabbaka ka'idojin sai a ce maka to kaga ga isnadi bari ka ga abinci ko kaza abinci ko kaza abinci ko kaza da littafan da ake aiki da su duk sai koyar da kai idan kun gane wannan jama'a wannan shine zai kai mu zuwa ga mu ce yanzu mun yi yar takaitacce shimfiɗa sai mu ce tunda muka ji menene ilimin hadisi yaya takaitaccen tarihi shi yake sai mu ce menene amfanin shi kuma wace fa'ida ake fatan a samu daga gare shi babban amfanin shi dai shine samar da kyakkyawar fahimta da nagartacciyar fahimta da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan daga cikin samarat daga cikin sakamakon da ake so a samu shine iya tacewa da tantance hadisan da suka inganta na annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan wanda ya kware a cikin ilimin hadisi zai iya gano wannan hadisi ya inganta ko wannan hadisi bai inganta ba sannan daga cikin fa'idojin wannan ilimin shine gano haƙiƙanin ma'anar hadisi saɓanin in baka yi ilimin hadisin ba galibi baka iya gano ma'anar hadisi ta haƙiƙa sai ka ga abin da ake so ka gane a cikin ilimin a cikin hadisin ba shi ne ka gano ba ka ɗauko ta fahimta daban ta yi dawa ko ta bauɗe ta zo tana faɗa da addinin musulunci ma ba dan kuma ba saboda ba kai wannan ilimin ba ashe daga cikin fa'idar wannan ilimin ita ce samar da kyakkyawar fahimta ta hadisan sannan da kuma gano irin littattafan da ake amfani da su wajen samun tarihin malaman da ake ambatan sunansu da kuma irin kalmomin da suke zuwa a cikin hadisin waɗanda ba a saba jinsu ba waɗanne irin littattafai ne ake amfani da su sannan lokacin da aka samu rudani da cuɗewar al'amari tsakanin sunayen mazajen hadisi misali sai ka ji an ce abdurrahman ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim almajirin imam malik sai kuma ka ji an ce abdurrahman ibn al-qasim malamin imam malik to sai ka fara tantama a'a yaya al'amarin yake sai malamai suke maka a ga mafita kai. sai ka gan ce imamul bukhari yana da malami muslim kuma yana da ɗalibi muslim yaya abin yake sai a tantance maka to wannan na daga cikin inda wannan ilimin yake ainihin wato aiki a ko kuma fa'idar shi idan muka da muka dubi misali jama'a mutumin da ya je karanta alkalanci ina ake sa rai ya aiki a kotu ya zama alkali ko ya zama ga takarda alkali ko ta harka bai ta shari'a mutumin da ya je karatu akan harkar gona me ake sa rai ya shiga harkar noma da makamantansu kenan yanzu manomi ina ne wurin aikin shi gona alkali ina ne wurin aikin shi kotu to wanda ya karatun hadisi a ina ne yake gabatar da aikin shi to duk aikin malamin hadisi yana ƙariya ne tsakanin isnadi da matani isnadi kuma sune waɗannan sarƙaƙƙiyar mazaje da kake ji misali yanzu gabana nan littafin turmizi ne ku ji ga wani hadisi wanda al'imamu turmizi ya ce babu ma ja'a fi iddati ashabil badar ashabi badar mutanen da suka je yakin badar mutum nawa ne imamu tirmidhi ya kulla babu sai ce haddathana wasil ibn abdul a'la al-kufi haddathana abubakar ibn ayyashin an abi ishaqa an al-bara قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا yace mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna yawan hira muna tattaunawa game da adadin mutanen da suka je yakin badar sai mukan ce adadinsu adadin mutanen da suka yi yaƙi ne tare da palut su ne mutum ɗari uku da goma sha uku kuma dukkansu mazaje ne yanzu kun ga wannan isnadin nan da ya ce haddasana wasil ibn abdul a'la al-kufi an al-bara qala kunna to daga inda ya ce haddasana zuwa inda ya ce an al-bara qala to wannan shi ake kira mazaje shi ake kira isnadi to malamin hadisi yana tsaya yana bincike game da nan ya gane mutanen kirki da waɗanda ba mutanen kirki ba ya gane mutanen kirkin da suka karba daga mutanen kirki da mutanen kirkin da suka karba daga mutanen banza da mutanen banzan da suka karba daga mutanen kirki sannan sai kuma inda yake kunna na tahaddasu anna ashaba badrin yawma badrin ka iddati ashabi talut 300 300 wa salasata ashara rajula daga inda ya ce ainihin wato mun kasance muna tattaunawa game da adadin mutanen badar har zuwa ƙarshe nan kuma nan ake kira matin to malamin hadisi duk kai da komowar shi aikin da zai ne a tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ne don ya gano ina ne ya inganta ina ne bai inganta ba jama'a an fahimci wannan da kyau wannan aikin aiki ne jan aiki kwarai da gaske wanda insha Allahu ta'ala jeran giyar waɗannan muhadarori namu za mu yi ƙoƙari za su ainihin wato bayyana mana waɗannan irin ayyuka da kuma ainihin fitar da muhimmanci a kansu yayin da muka ji ainihin wato muhimmanci da kuma manufa da kuma sakamako kyakkyawa da ake samu na ainihin wato ilimin hadisi to sai kuma muka sake jin bayani dangane da cewa malamin hadisi yana mu'amala ne da isnadi da matini an fahimci wannan da kyau ko to wajen amfani da isnadi da matinin nan nan ne abubuwa za su biyo baya iri-iri na irin littattafan da zai bukata wasu littattafan za su fassara hadisai ne littattafan sharhohi ne wasu sharhohin kalmomi ne wasu tarihin mazaje ne wasu tarihin mataye ne wasu tarihin duka ne wasu tarihin sahabbai ne wasu tarihin tabi'ai ne wasu tarihin sahabbai da tabi'ai wasu tarihin zallan malamai ne mutanen kirki wasu tarihin zallan masu riwaya ne mutanen banza iri iri dai in mun gane haka sai mu ce tunda muka ce za mu gina wannan muhadara tamu ne insha Allah ta'ala a jikin littafin nukhbatul fikr ta al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani sai mu ce malam ya yi ishara zuwa ga cewa idan mun dubi sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ga yadda ta iso mana mu nan a yanzu sai mu ce hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin iso mana ne ta ɗayan hanyoyi guda biyu ɗayan hanyoyin nan guda biyu ita ce mutawatir ta biyun ita ce ahad don haka dukkan wani hadisi da kake ji ake karanta shi ya inganta ko bai inganta ba to yana faɗowa ɗayan wannan karkasuwa biyu ne in ma ya iso mana ta hanya mai yawa ko kuma ya iso mana ta hanya mara yawa dukkan wani labari ai ina ce baya wuce wannan tsari ko dai labari ne mutum goma su gaya maka sai ka ce da yawa ko kuma mutum ɗaya su gaya ma ko mutum biyu sai ka ce ba yawa to su ma hadisai duk inda ka ji hadisi ko dai ya zama ya zo mana ne ta hanyoyi masu yawa ko kuma ya zo ne ta hanyoyi marasa yawa idan ya zo ta hanyoyi ne masu yawa to sai a kira shi almutawatir idan ya zo ta hanyoyi ne marasa yawa sai a kira shi al'ahad abin da ake nufi da hadisi mutawatir shine hadisin da aka samu tarin sahabbai suka ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan darajar yawa ta ɗore a cikin ainihin wannan salsala ta riwaya shi har zuwa gare mu tare da wasu sharuɗan to in ya kammala su sai a ce ya zama mutawatiri don haka ga bayani a sami sahabbai guda goma gaba ɗayansu su haɗu akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi magana dangane da kaza wannan magana ba lallai ta zama lafazi ɗaya ba abin da ake so ita ce ma'anar maganar ta bayi zuwa ga abu ɗaya wannan sahabi abu huraira ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya yi mana wa'azi game da cewa akwai wani fitinannen mutum zai zo a ƙarshen duniya sunan shi almasihu dajjal don haka ku nemi tsari dangane da shi wani sahabi kama abu kata da sai zo ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi mana tarihin almasihu dajjal wani sahabi kuma ya zo ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama sai muka ji shi yana cewa Allah ka tsare ni daga sharrin almasihu dajjal kun ga lafizar daban-daban ne amma dukkansu a ƙarshe suna magana a akan me kan almasihu dajjal to idan adadin sahabbai a ce yawa don haka matakin farko yawa mataki na biyu na hadisi ya zama mutawatiri shine wannan yawa ya zama na mutanen arziki idan aka samu abdullahi ibn ubayi ibnu salul da shi da jama'a shi su talatin munafukai su suka ruwaito magana aikin banza ne ba magana tawatiri don su ba sahabbai ne domin eh, sahabbai ana nufin mutanen kirkin nan da annabi ya zauna da su waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi sallama a cikin munafunci da gulma da tsegumi waɗannan ba a saka cikin sahabbai ba sunansu da martabarsu ko darajarsu ita ce munafukai idan kun gane wannan dole ne wannan adadi da ya haɗu da yawa to sharaɗi na biyu shine ne yawan mutanen kirki sannan sai na uku shine ne wannan ainihin wato yawa ya zama kowanne bakin wancan ne ya ji ya faɗi kunnan wancan ya ji kai ya zama jita-jita ce misali sahabi abu huraira kunnan shi ne ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon tsari game da dajjal ba wai labari ne abu huraira kawai ya je shan ko ya je sayan rake ya ji ana yi cewa ai annabi ya ce kaza shi kuma daga nan ya zo ya ce annabi ya ce kaza ba sai ya zama bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama sanda yake faɗin maganar kunnan abu huraira yana sauraron ta abu na ɗaya kenan ina faɗa muku sharaɗi na uku shi kuwa abu huraira ya je ya buɗe bakin shi ya faɗi wannan magana eh, sa'id ibn musayyib shi kuma kunnan shi ya ji to don haka sharaɗi na uku na hadisi ya zama mutawatir shine ne ya zama kai da za ka zo ka ba da labari cikin mutanen nan masu yawa ya zama ji kai daga bakin wanda ya faɗi maganar ba wai jita jita ce ka ji ko kuma kwaramniya ce ta yawa a gari kai ma daga haka ka tsara labarin ka faɗa ba sharaɗi na nawa kenan sharaɗi na uku sharaɗi na hudu shine abin da za su ruwaito ya zama abu ne wanda bai saba ma shari'a ba Allah ya kiyaye da a ce dukkaninsu za su ruwaito su haɗu a kan cewa a zahar raka arba'in ce to ba za a karɓa ba to abinda muke so ku gane sharaɗin farko idan ka dube shi da kyau zai fassara maka yawa sharaɗi na biyun ka dube shi da kyau zai fassara maka yawan mutanen kirki sai aka ce ana so kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutane masu yawa idan aka dube shi shi da kanshi a wajen gaskiya da nagarta da tarbiyya za a tabbatar da cewa wane ba zai wa annabi karya ba to kuma a haɗa irinsu guda goma shin guda ɗayansu ma za ka iya rantsuwa misali ta ce wallahi al'azim imamu malik ba zai wa annabi ƙarya ba to sai a ce a haɗa irinsu imam malik guda goma ina kake tunanin ƙarya tun da mutum ɗaya ma daga ciki kayi rantsuwa akan ba zai ƙarya ba to ina kuma in goma irin shi sun haɗu zai yiwu su iya haɗa baki su haɗu akan ruwaito ƙarya gaba ɗayansu ba zai yiwu ba don haka aka ce wannan yawa ya zama yawa ne na mutanen kirki sannan kirkin nasu kuma ya zo tare da bab mutanen kirki ne amma ya zama ba sa iya haddace karatu daidai to babu yadda hadisin su komai yawan su zai zama mutawatiri dan haka kun ga yanzu ƙarin sharhin ne yana ƙara fito da abubuwa ko abu na farko a samu yawa abu na biyu yawan ya zama na mutanen kirki sannan yawan ya zama na mutanen kirki mahaddata masu riƙon hadda sai sharaɗi na uku sharaɗi na uku ya zama ni da zan ba da labarin daga malamina idan ni ne abu salih tabi'i malami na shine abu huraira to kada ni abu salih in zo in ce na ji labarin cewa abu huraira ya ce kaza <clears throat> sai dai in ce na ji <clears throat> abu huraira ya ce kaza ko abu huraira ya faɗa mini kaza don haka sai a ji itu ko haddasani sannan ya zama abin da wannan tattaruwa da taruwar mutane za su ruwaito abu ne wanda bai yi karo da abin da aka san shi ya tabbata a shari'a ba tabbataccen abu ne cewa sallah a zahar raka nawa ce a sallah hudu ce to dukkan hadisin da ya zo da bayanin cewa sallah a zahar raka ɗari hudu ce ko sallah a zahar raka arba'in ce to wannan hadisin har abada ba zai taɓa zama mutawatiri ba to idan hadisi ya cika waɗannan sharuɗa jama'a to zaka iya kiran shi mutawatir to kuma mutawatir ya kasu kashi biyu akwai mutawatiri al-lafzi al-mutawatir al-lafzi shine mutawatirin da duk ɗalibin da ka taba to ya san shi zai kawo maka lafazin shi ya haddace shi ma'ana bayan ya gama cika waɗancan sharuɗa kuma lafazin shi yana da sauƙin haddacewa ko dan saboda wata mu'amala da ɗaliban ilimi da suke da shi kamar man kazaba alayya فليتبوأ مقعده من النار متعمدا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار wanda ya muni ƙarya da gangan to ya tattali mazaunin shi a wuta a wata riwayar man kala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nari wacce riwayar bukhari da muslim wannan riwayar ibn hibban idan kun gane wannan yanzu ku duba man kala alayya ma lam aqul da man ta'ammada alayya kizaban ko kuma man ta'ammada alayya man kazaba alayya muta'ammidan kun ga lafuzza guda uku amma an ka tattara lafuzzan haka za ga su bambanta amma mecece sakon da suke dauke da shi shine an hana ƙarya ga annabi da gangan kuma wanda ya za ta kai shi zuwa ga wuta sallallahu alaihi wasallam to idan kun fahimci wannan da kyau yanzu wannan lafazin duk inda ka je ka samu ɗaliban ilimin hadisi sun san shi ko to kuma dama mutawatiri ne to shi ake kira almutawatir allafzi almutawatir allafzi akwai almutawatir alma'anawi shi wannan hadisin ya cika dukkan sharaɗi na mutawatiri amma kuma ba ɗaliban ilimi duka ne ma suka san shi da lafazi ba amma a ma'anance fa sun san shi misali duk inda ka je ka samu ɗaliban ilimi da malamai sun san akwai azabar kabari to hadisin azabar kabari hadisi ne mutawatir amma an kace kawo min lafazin to ba kowa ne zai iya kawo lafazin ba Idan haka kenan yanzu mun ji hadisi yadda ya zo gare mu ya zo ta hanya nawa hanya biyu hanyar farko ita ake kira mutawatir kun ji sharuɗanta ko guda nawa guda hudu sannan kun ji cewa mutawatir ya kasu kashi nawa ya kasu kashi biyu akwai almutawatir al-lafzi akwai almutawatir al-ma'anawi to sa'annan sai kuma mu koma zuwa ga al ahad shi ku ahad ba yadda wasu mutane wayan sun ji an ce ahad sai ce wai hadisin mutum daya a'a abinda ake nufi da al-ahad shine al-hadithul ladhi lam yablugh hadda tawatur dukan hadisin da bai kai mutawatiri ba shi ake kira ahad misali jama'a yanzu haka ce maka waye dan primary in ka ce dan aji daya kai kuskure dan ai akwai dan aji daya a primary akwai dan aji daya a jami'a akwai dan aji daya a secondary akwai dan aji daya a makarantar koyon kafinta ma ashe cewa dan primary shine dan aji daya wannan tarihin ba daidai bane to yanzu menene ingantacciyar ma'anar ɗan firamare shine mutumin da bai shiga secondary ba wanda ke makarantar da take ƙasa da secondary ko kun fahimta ashe kenan yanzu aka ce maka menene hadisi mutawatir eh, menene hadisi ahad sai ka ce dukkan hadisin da bai kai mutawatiri ba kawai shine duk hadisin da bai kai mutawatiri ba to kawai ahad ne don haka idan ka cika sharaɗi ɗaya biyu uku na hudu ya karye a cikin waɗancan sharuɗa na mutawatir ko to sai ka watso shi ya zama ahad dukkan hadisin da bai cika sharaɗin a ce mushi mutawatiri ba to shi yake kira ahad a ce waɗancan masu surutu su daina surutu mata ku daina mana surutu idan kun gane wannan sai mu ce ahad shi kuma ya kasu kashi uku kashi na farko shine al almashhur abinda suke nufi da al mashhur shi shine hadisin da mutane uku suka ruwaito shi ko sama da uku amma da yawansu bai kai a ce mutawatiri ba mutane uku suka ruwaito ko sama da uku hudu biyar shida amma in ka dubi adadin da ya kai ba za ka ce suna da yawa ba to shi ake kira al-mashhur wasu malamai suna kiran shi al-mustafid wasu malamai suna kiran shi al-mustafid barin yi mana bayani wato ilimin hadisi da yake ba wahayin shi aka yi ba kamar yadda kun ga tarihin shi ya nuna malamai sun zauna ne suna duban ka'idoji da suka zo a Ƙur'ani da hadisi na karban magana ko ture ta suka rinka tsara ka'idojin dan haka san da wannan yake aikin wancan wancan yana wancan aiki a wannan garin sunan da zai sa wannan ka'ida ba lallai ne ta zama sunan da wancan zai sa wancan ka'ida ba misali a kasar Hausa dan da aka haifa ranar Juma'a yayin da a wani gari za su ce mishi dan Juma wani garin sai su ce mishi Jume wani garin kuma sai ce mishi dan jimmai ashe kun ga wannan me yake fa'idantarwa duk gaba daya wanda aka haifa ranar juma'a amma kun ga sunan fa ya bambanta wasu malamai suna kiran mashhur mustafidi a ƙarƙashin wannan malaman da suke kiran mashhur mustafidi idan kana karanta littafan su sai ka rinka taka tsantsan ka tabbatar cewa wannan fa in yace ba hadisin mustafid to yana nufin abin da ni na sani da mashhur to wannan abin ya faru ne tsakanin magariba da mashariqa malaman mashriq su ne malaman gabashin duniya su ne malaman iraki kufa basra mai sabo da farisa da makamantan haka waɗannan malaman su ne suke kiran shi mashhur sai ka taho har zuwa ƙasar masar malaman maghrib su ne malaman ƙasar jazair algeria mauritania tunisia morocco libya su kuma waɗannan su ne suke kiran shi al-mustafid don haka yanzu in kana karatun littattafai irin nasu al-imamu muslim in ka ji muslim ya ce haza hadisin mashhur yana nufin wannan hadisin yana da hanyoyi uku ko kuma sama da uku amma bai kai a ce mai mutawatir ba a daidai wannan lokacin kana karatun littattafan ibn abdul barri shi kuma sai ka ji ya ce haza hadisin mustafidun wannan mustafidun ya faɗi shine mashhur dai da ka sani to amma wasu malaman kuma sai suka ce a'a mashhur daban mustafid daban suka ce shi mashhur shine hadisin da ya zo nan an samu mutum uku cikin sahabbai tabi'ai sai suka zama mutum hudu tabi'u tabi'i tabi'ina sai suka zama mutum biyar wato ba a samu daidaituwa ba tsakanin tabakar amma dai duk inda ya kai yana nan dai bai gaza uku ba amma kuma bai kai yawan da za a iya ce mishi ma ya kai mutawatiri ba a kowace tabaka abin da ake nufi da tabaka nan shine matakai na riwaya sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina tabu'u atba'i tabi'ina to sai a ce sahabbai guda uku suka ruwaito sai kuma aka samu tabi'ai guda hudu sai aka samu tabi'u tabi'ina guda biyar to yanzu kun ga in kuka dubi tabakokin ba su gaza mutum uku ba a ko ina ko amma kuma ba su kai yadda zaka ce musu yawa ba waɗannan malaman da suka bambance tsakanin mashhur da mustafidi sai suka ce wannan shi ake kira mashhur mustafifi kuma fa sai suka ce wanda aka samu daidaituwa uku uku uku uku tsakanin ainihin tabakokin shi tun daga farko har ƙarshe don haka wannan sahabbai mutum uku tabi'ai mutum uku tabi'u tabi'ina mutum uku tabi'u atba'i tabi'ina mutum uku sai suka ce wannan shi ake kira al mustafi abin malaman kenan abin da nake so kai ne kallo da saurare da waɗanda suke bin wannan darasi a yanzu su fahimta waɗannan maganganun dukkansu babu kuskure a ciki duk daidai ne domin istilahi ne kowa ya ɗauka daidai da abin da ya gamsu da shi kuma ya yi ginin hukunci a kai idan ka kuskurantar da wannan ka'idar tashi saboda ta saba wa taka to za a samu matsala kenan dan da ka zo kana karanta littafin shi shi zai yi littafi ne a ƙarƙashin wannan ka'idar kenan ka ce ka'idar kuskure ce me kake cewa duk abin da ya gina akan ka'idar ma zai iya zama kuskure misali idan yau aka haifi yarinya a garin nan ranar juma'a aka sa mata jummai jummai sai ainihin wasu kuma su ba jummai suke cewa wadda aka haifa ranar juma'a ba kakanninta da suka zo daga sokoto su kuma jimmala suke cewa daga sai suka zo suka ce kira mana jimmala tare da cewa ka san abin da suke nufi da jummala jummai sai ka ce ba wata jummala a gidan nan to yanzu za a rinka samun sura za a rinka samun karin fahimta tsakanin kai da su tun da ka fahimci jimmala da suka ce jimmai da ka sani suke nufi me kamata ka je ka kira ta don haka idan ka ga ibnul arabi ibnul arabi a cikin littafin shi gabaɗayan ɗayan littattafan shi da sharhin turmidi mai suna arabatul ahwazi da littafin ahkamul qur'an da littafin al da sauran tafai da da ya rubuta da ibn al-arabi banda abin al-qabs al-qabs baji ya rubuta shi duk inda kaga ya ce wa fi sahihi ko to yana nufin muslim su muslim suke cewa sahih shi suke garatarwa akan bukhari duk inda kaga baji ya ce wa fi sahihi muslim yake nufi idan kai baka fahimci haka ba sai ka je a cikin bukhari shi kuma ba bukhari ne, sai ka je kai ta neman bukhari ba gani ba su suna sun gamsu da fatawar cewa bukhari ingancin shi yana kasa da musulun, musulun ke sama ka kaga dole ka tsaya ka fahimci me yake nufi dan ka rinka bi da maganganun shi a yadda yake faɗin su idan kun gane wannan jama'a yanzu mun tabbatar a cikin waɗannan bayanan kenan hadisi ahad ya kasu daga cikin karkasuwa akwai mashhur duk da wasu suna ce mashi mustafidi yanzu mun yi muku bayanin dangane da sabanin da aka yi game da ma'anan mashhur da sabanin da aka yi game da mustafid da sauransu to duk maganganun da muka baku daukan su za ku yi a haka kawai in ka je kana karatun littafin wane in ka je ya ce al-mustafid sai kai kokarin gano shi in ya ce al-mustafid me yake nufi shi in ya ce mashhur me yake nufi dole kai kokarin gano haka nau'i na biyu daga cikin nau'ukan hadisan da suka haɗu suka haɗa hadisi ahad su ne ne shine al-gharib din al-aziz abin da ake nufi da al-hadithul aziz shi kuma shine hadisin da aka samu sahabbai biyu suka ruwaito tabi'ai biyu suka ruwaito tabi'u tabi'ina biyu haka aka rinka samun mutum biyu a cikin isnadin babu inda ya zama mutum ɗaya babu kuma inda ya zama mutum uku wannan shi ake kira al-aziz ga wani bayani tunda mun ce muna ginin waɗannan muhabarat namu ne a ƙarƙashin wannan littafin na ibn hajar sai ku gane wasu malamai sun ce hadisi ba zai taɓa zama sahihi ba in bai kai martaba ta aziz ba mai magana su take ne suka ce dukkanin hadisin da ya zo da hanya ɗaya to ba sahihi ba ne suka ce ko ya zama sahihi ba sahihi ba ne suka ce mafi karancin hanyoyin da hadisi zai samu a bashi darajar sahih shine ya zama yana da hanya biyu wannan maganar kai tsaye ba daidai ba ce tare da cewa an danganta ta ga imamu hakim da sauran wasu malamai amma dai ita maganar ko ma wane ne ya yi ta hakim ne ko abu ali aljubba'i ko wane ne in ta tabbata ma an yi ta ba daidai ba ce abin da yake daidai shi ne hadisi na iya zama sahihi ko da yana da hanya kwaya ɗaya rak kamar hadisin innamal amalu bin niyati hanya ke da ita kwaya ɗaya hadisi na iya zama sahihi ko da hanyar shi kwaya daya kamar hadisin tahiyya da imam malik ya rawaito daga sayyidina umar imam al-baihaqi ma ya rawaito ta ta hanyar imam malik at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah ko kuma a bisa riwayar baihaqi at-tayyibatu lillah as-salawatu lillah yanzu wannan mutum ɗaya ne ya rawaito ta shine sayyidina umar amma ta inganta to kenan wannan zai kai mu zuwa ga kashi na ƙarshe na karkasuwar hadisi shine ne shine al-gharib abin da ake nufi da al-hadithul gharib shine hadisin da yazo da hanya ɗaya rak hadisin da yazo da hanya ɗaya rak ko hadisin da yazo ta hanya ɗaya rak sahabi ɗaya ne ya ruwaito shi wannan sahabi guda ɗaya tabi'i ɗaya tabi'i daya ko kuma sahabi ɗaya ya ruwaito aka samu tabi'ai biyu ko tabi'ai uku ko tabi'u tabi'i na biyar al-muhimmu dai shine ne an samu daga cikin tabakokin shi akwai inda ya zama mutum ɗaya ne ya ruwaito shi ko da za a samu tabi'u tabi'i na hamsin sun ruwaito shi tabi'ai talatin suka ruwaito amma sahabi ɗaya ne ya kawo hadisin shi shine abu huraira shi kenan hadisin martaba shi gharib ne don haka abinda malamai suke nufi da alhadisul gharib shine hadisin da ya zo hanya ɗaya yana iya zama sahihi yana iya zama isi to yanzu in kun fahimce ni da kyau hadisi ahad ya kasu nawa kenan ya kasu kashi uku mashhur mai hanya uku aziz mai hanya biyu gharib mai hanya daya tare da bayanan da muka gabatar a baya sai mu ce to a cikin waɗannan hadisai ne ake duk kwamacalar da ake a duniya ina son ku gane wannan a cikin su akan iya samun sahihai a cikin su akan iya samun da'ifai a cikin su akan iya samun hasan akan iya samun hasan min zatihi sahihun li sahihun li ghairihi a cikin su ake samun munkar ba'ifi matruk shaz ina son ku gane a cikin hadisi mutawatiri gaba daya babu ba'ifi a cikin hadisi mutawatiri gaba daya babu ainihin hadisi munkari domin ai ba zai zama mutawatir ba sai kowane isnadi kwaya ɗaya inganta tukuna don haka ingantaccen ingantattu shi ake kira mutawatir yanzu in kun fahimce ni da kyau kenan hadisi ahad ya kasu kashi nawa kashi uku mashhur aziz gharib to a cikinsu akwai sahihai akwai ba'ifai to yaya ake iya gane sahihan da ba'ifan shine bincike ake tsayawa a yi game da tarihin waɗanda suka ruwaito hadisan ina aka haife su suwaye malaman su ina da ina suka yi karatu menene halayensu na gari ko na banza yaya ƙarfin haddasu ko rashin haddasu ko rauninsu ta yaya suke ɗaukan karatu a lokacin da suke ɗalibai da littafi suke ɗauka ko ko suna ɗauka da kane da suka zo suna bayarwa suna buɗe littafi ne ko ko suna bayarwa da kane duk malamai sai da suka binciki waɗannan to in kai bincike game da waɗannan halayen mutane masu ruwaya to sai ka gano wannan ya inganta da gwargwadon halin nagartar shi da ƙarfin haddashi sai ka ce wannan ya zama sahihi ko Hassan ko kuma wannan hadisi ya zama da'ifi ko shaz ko munkar jama'a kun gano wannan da kyau in kun fahimci wannan da kyau sai mu ce to wannan zai kai mu zuwa ga wata mas'ala mai matukar muhimmanci wannan mas'alar kuwa ita ce hadisi ahad me yake fa'idantarwa ma'ana idan saƙo ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zo ta hanyar hadisi ahad ne yaya za ka ji natsuwa a zuciyarka ko rashin natsuwa hadisi ko sako in ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanya mutawatira yaya kake jin kanka wajen gamsuwa ko rashin ainihin gamsuwar a nan wata magana ce malamai suka yi wadda fa'idar ta za ta bayyana a ƙarshen tattaunawar wannan tamu a yau insha Allah ta'ala ita ce yanzu idan aka ce limamin anguwarku da mahaifinka suka haɗu su biyu sai suka bugo maka waya cewa matarka ta yi tuntuɗe ta karye ya za ka ɗauki wannan magana da ƙarfi da gaskiya da nagarta to sai zama a anguwar kana da wani maki wanda kullum fatan sharri yake maka sai bugo maka waya sai ce matarka ta karye yaya za ka ɗauki wannan maganar aƙalla abin da zai same ka ko da baka ƙaryata ba dai ba za ka gaskata ba ko shakka za ta hauka ashe kun ga da gwargwadon irin mutanen da suka baka labari da gwargwadon da kake gamsuwa ka gaskata ko ka ƙi gamsuwa ka ƙayyata ko ka gaza gamsuwa ka saka shakka da zato a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce ku koma ku dubi nau'in sharuɗan da aka lissafa dangane da hadisi mutawatiri yanzu irin mutanen da aka faɗi a wajen mutawatirin nan in suka rawaito hadisi jama'a zai zama akwai shakka babu sauran shakka zai zama babu shakka to amma idan aka samu mutanen da aka tuhumce su da ƙarya da shan giya suka ainihin roto magana ita kuma ya za ka ɗauke ta ƙarya maganar banza to haka samu mutanen da kuma ba su gama gogewa a karatu ba in suka ruwaito magana don kuma sai shakka ta hauka to sai malamai suka ce dukkan abin da ya zo a cikin hadisi sahihi mutawatiri to wannan abin ka ɗauke shi kamar kana zaune ne kunnen kana jin annabi yana faɗi ba sauran shakka a ƙarƙashin haka ƙur'ani da muke karantawa a duniya yau jama'a mutawatiri ne don haka in ka ji ƙur'ani ana karantawa ka ɗauka kamar yanzu mala'ika jibril ya zo da annabi kai kuma annabi ya karanta a ka don haka inna na kalkausar yadda ka ji ta haka ko babu tantama babu gyara babu shakka haka jibril ya zo da ita haka annabi ya karantar da sahabbai sallallahu alaihi wa sallam haka suka karantar naka ce kaiwa ne wace irin yadda ce haka haka gansu kake rantsuwa Allah ya karka haka magana take sai ka ce saboda isnadin da ya ruwaito ta mutawatiri ne to haka duk sakon da ya zo ta hanyar mutawatiri haka za ka ɗauke shi kamar cewar annabi isa zai zo a ƙarshen duniya kamar cewar almahadi zai fito a ƙarshen duniya kamar fitowar ya ajuju wa ma'ajuj kamar fitar rana daga yamma kamar ainihin sauka annabi isa duk waɗannan maganganun sun zo ne a cikin hadisai mutawatirai ko to ana so ka yadda da su kamar kana zaune annabi ya karatu sallallahu alaihi wasallam babu sauran shakka don haka da yawa malaman hadisi suke kafirta mutumin da ya karyata abin da ya zo a cikin hadisi mutawatiri domin ba shi da bambanci da wanda ya karyata qur'ani na ɗaya kenan amma idan saƙo ya zo a cikin hadisi ahad idan shi hadisin bai inganta ba to dama malamai ba sa yarda da shi a matsayin gaskiya idan kuwa ya zo a cikin hadisi da ya inganta to malamai suna gamsuwa da shi su natsu da shi amma fa kuma kun san ba za su kai natsuwa da gamsuwar irin waɗancan mutane inda so suka ruwaito ba don haka kenan yanzu duk saƙon da ya zo mana a cikin hadisi ahad za mu gamsu cewa daga annabi sallallahu alaihi sallam ne za mu yi ibadar babu tantama don haka a wajen aiki da hadisi mutawatiri da hadisi ahad wanda ya inganta babu bambanci amma a wajen gamsuwa fa da natsuwa an fi gamsuwa da natsuwa akan hadisi mutawatir kuma hai abin a zahiri yake naka ce yanzu mutane ɗari masu gaskiya da duk garin nan an yadda da su su suka je ɗaurin aure kana fatuskun suka gaya maka kaza kai ɗan garin nan ai yadda za ka natsu da maganar ba kamar yadda mutum ɗaya da ka amince da shi mutumin kirki ya zo ya faɗa maka magana ba tare da cewa ita ma ka amince da ita to waɗannan suna daga cikin maganganun da ainihin ya kamata a tsaya ainihin wato a fahimce su da kyau to sa'an nan sai kuma wata ainihin wato magana wadda ita ce shi ainihin wato hadisi ahad ku ji wannan akwai wani abu da ke kara mishi armashi a kara yarda da shi shi ne in aka same shi ya zo a cikin wani babban littafi da aka amince da shi kamar yanzu hadisin innamal amali bin niyati kun ga imamul bukhari ya ruwaito shi to zuwan shi a amintaccen littafi irin bukhari yana kara mai daraja to wannan shi ake kira karina sannan in aka samu hadisi ahad wani babban malami da aka ga an amintu da shi kwarai da gaske kamar imam malik kamar shu'uba kamar nasa'i suka ruwaito shi sai a ce to ko da yake wannan hadisin mutum ɗaya ne ya ruwaito shi amma mutum ɗaya nan fa imam malik ne don haka yanzu hadisin attahiyatu lillah azzakiyatu lillah ba ta salawatu lillah hadisi ne garibi amma wa ya ruwaito shi maliku sai ka ji mutane sun ce ka ai mun natsu a ce me yasa kuka natsu sai a ce li qarinati malik saboda darajar imamu malik domin su su imam malik babu yadda za a yi su ruwaito abinda suke shakka duk abinda da kaga su ruwaito sai sun tabbatar to ko in har suka ruwaito magana ko da su kadai ne to akwai tabbacin sai da suka gamsu da maganar to abinda da ko imam Malik ya gamsu da shi a wajen riwaya to ya ishi kowa ma ya gamsu da wannan abu to ina fatan kun fahimci wannan abin da ake kira karina ko karina anan shine zuwan hadisi ahad a cikin wani babban littafi mai daraja ko kuma kasantuwar shi a samu wani babban malami a cikin ainihin isnadin to sa'an nan kuma sai mu koma ainihin garib shi kuma garibi malamai suka ce garaba ta kasu kashe biyu wannan shine darasin mu na ƙarshe kafin mu ba da dama a yi tambayoyi insha Allah ta'ala garaba kashi biyu ce akwai ainihin gharibi da ake kira al mutlaq akwai kuma Algarib an-nisbi idan asalin garaba, wato wannan ɗayantaka, idan sahabi ɗaya ne ya ruwaito to aslus sanadi kenan jama'a kun fahimta to wannan shi ainihin wato ake kira al-gharibul mutlaq don haka gharibin hadisi nau'i nawa ne biyu akwai al-gharib akwai al-gharib an-nisabi al al-mutlaq shine hadisin da sahabi ɗaya rawaito amma a wajen isnadi kuma sai ka iya ganin tabi'ai biyar tabi'u tabi'i na shida ashe asalin harabar asalin ɗayantaka a ina ta faru a ɓangaren sahabi a asali a farkon isnadi to sai a kira shi al al-mutlaq na fatan kun gani na biyu shine ne algarib an-nisbi hadisi ne ya fara da sahabbai hudu tabi'ai biyar amma sai ya koma kuma wurin tabi'u tabi'ina sai zama kwaya ɗaya ruwaito shi can tabi'u atba'i tabi'ina kuma mutum shida sai zama kenan farkon shi da karshen shi an samu mutane masu adadi amma a tsakiya fa sai koma mutum ɗaya sai su kira shi algarib an-nisbi amma anan ina so ku gane malaman hadisi ba su cika gaya mishi al-gharib an-nisabi ba suna kiran shi al-fard an-nisabi amma fa duk dai shine da haka suka ce al-gharib al-mutlaq me suke nufi hadisin da sahabi ne ya kadaitu da riwaya shi amma tabi'ai da yawa sun ruwaito amma in suka ce al-fard an-nisabi me suke nufi hadisin da sahabbai da yawa suka ruwaito ko uku ko hudu ko makamantan haka haka can amma sai aka samu a wani bangare sai ya samu ainihin mutum guda wato wannan hadisin ba don nisbar wannan ɗabakar ba ko wannan mutumin ba ya zama hadisi aziz ko ya zama ainihin mashhur ne yiwa ma ko ya zama mutawatiri waɗannan su ne ainihin ƙarshen ainihin wannan kasar namu na yau wanda ainihin muka tattauna akan tarihin ilimin hadisi amfanin ilimin hadisi kyakkyawan sakamako da karkasuwar ilimin hadisi har muka to da kuma irin littattafan da yadda malamai suka yi wajen aikin rubutun ilimin hadisin muna waɗannan bayanai muna cewa dukkan su mun gabatar da su ne a tattakaice insha Allah ta'ala amma ita wannan lacca ce wadda za a ci gaba da yin ta ne da gwargwadon sadda aka samu lokaci kawai ba an sa mata rana bane ba an sa mata lokaci ba sai dai da gwargwadon yadda lokaci ya samu kamar yau dinnan an yi ta wannan ita ce kasar na farko wanda za mu sa wa ilimin hadisi na ɗaya abin da zai biyo baya kuma za a sa ilimin hadisi na biyu amma dai wannan ya faru a matsayin muqaddima tare da farkon muhabara masu yan tambayoyi sai su gabatar insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am bismillah a tsawaka da farko yana da matsayin mutawati eh ya da farko da shi ma wannan za mu da shi a matsayin garibi kwarai da gaske ai tun farko ma kuskure ne da ka ce hadisi ne yana da matsayin mutawatir ai yawa yawa ai kafin ka ce mutawatir sai ya cika waɗancan sharuɗa idan bai cika ba ba za ka fara kiran shi mutawatir ba don haka sai ka ce hadisi ne ya fara da tabaka mutane na da yawa tabaka ta biyu mutanen na da yawa tabaka ta uku mutanen na da yawa tabaka ta hudu sai ta zama mutum ɗaya ce tabaka ta biyar sai ta zama tana da yawa yana na ya zama garibi in ka tashi kiran shi sai ka kira shi garibi wanda iri garibi an annisbi shine suka ce wa yakillu itlaqul fard alaihi sai dai a ce me eh? alfard annisbi alfard nisbi na'am eh an samu wani sabaka kafin mutane biyu ko ba eh shi ma haka zai kasance ai ana hukunci ne bil akaliya tabaqar da take da mutane yan kaɗan ita ce take sa a hukunta sauran kawai kwarai da gaske na'am na'am ibn shahab eh eh to abin da ya shi ne khalifa sauran duk da suka ba da umarni sun bada umarni ne da umarnin shi kamar shugaban kasa ne ya ce a je kowace karamar hukuma a gina asibiti shikenan shugaban karamar hukuma ko ya zo ba da umarni wasu masu riwayan suka zo sai ce shugaban karamar hukuma ya ce a gina asibiti wasu kuma sai ce shugaban kasa amma karshe umarnin waye na shugaban ƙasa ne don haka asalin umar ne da wannan aikin na'am umar dan abdulaziz na'am sai kuma wa salam eh eh eh eh wato abinda na yi magana in ka ɗauki ilimi na mustalah al-hadith ilimi na jarh wa ta'dil sai ilmi tahqiq sai kuma ilmi na mustalah tarikh waɗannan ilmomin gaba ɗaya in ka kira su da ilimin mustalah al-hadith kai kuskure domin mustalah al-hadith ɗaya ne daga cikin waɗannan to amma in ka kira su ulumul hadith to kayi daidai in ka kira su da usulul hadith duk yi daidai don haka usulul hadis yana da faɗi ya tattaro duk ɓangarorin ilimin ne haka usul hadis to amma mustalah fa shi asalin mustalah yana karantar da kai kalmomin da ake amfani da su ne kawai na'am wa alaikum salam eh Eh. a asali mutum goma ma misali ne don malamai dama sun ce ingantacciyar magana ba a adadi ana son ne kawai a faɗakar da kai yawa don haka sanda za ka ce goma ai goma yawa ce ko to takwas ma yawa ce ashirin ma yawa ce don haka duk inda aka samu mutane masu yawa to sun an cika sharaɗi na ɗaya na zama mutawatir kenan duk abin da za ka kira shi yawa don haka kenan sanda ka samu mutane takwas a isnadi ka hukunta yawa ni kuma sai na ga mutane goma sai na hukunta yawa duk kuma yawan ne ai na fata an gane ba yawan sai ya kai yawan da za a ce yawan yuyu ba ko yawa da yawa na Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara a nan saboda ƙurewar lokaci kamar yadda muka ce wannan lacca ce wadda muka mai da ita a matsayin lacca ta mustalahul hadith ko ilimin hadisi kuma haka za mu ci gaba da yin ta da gwargwadon da lokaci ya bayu insha Allah anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk